bitutuwa na almai na mali na burkina na niger da cote d'ivoire su ne mun ka zo mu gani wani irin dubarori na ya kamata a duba don a samu a yi kariyar waɗannan ƙasashe saboda mi saboda an hanga an ga cewa shekara dubu biyu da goma sha biyar abinda an ka kawo hari dubu hudu da ɗari biyar da ashirin da uku cikin ƙasa 43 bisa ƙasa 54 da afirka ta, ta, kumsa to a nazarin da kuka yi menene dalilin da yasa ake yawan fuskantar hare-hare a 'yan shekarun nan ta'addanci mu ga ganinmu wasu sun ɓoye bayan addini wasu kuma sun ɓoye a kan harkar sai da ƙwaya wasu kuma talauci ya yi musu katutu to bisa ga waɗannan abubuwan shi ne muke ganin suna kama waɗannan ƙasashe hari suna kashe mutane suna ba dukiya duka waɗannan abubuwan muna tsammani su ne da umar ba'isa tahiyar da wannan eh, tashin hankali da yake faruwa a cikin kasashen afirka akwai wasu matakai da kuka hango waɗanda kuke ganin idan aka yi aiki da su za a magance waɗannan matsaloli babban matakai wanda ya kamata mu ɗauka na farko dai shine kamar kowa wanda ya sani da niger da mali da burkina da chad da nigeria lalle sojojin suna bisa ga aiki saboda kariya kariyar ka mun gani ta yi tasiri a cikin kogi na chad da kin saboda lalle an rage ma waɗannan 'yan ta'adda ƙarfi yanzu abin da yake kamari shine iyaka da mali wanda yake ana kawo hari ko da yaushe muna ganin tsari wanda an ka yi na ƙasa biyar wanda za a ba da ƙarfi bisa gare su Mauritani, e, Niger, Burkina, e, Chad da, da Mali waɗanda muna zan ƙasa biyar wanda an ka ce za a ba su goyon bayan na cewa a sa soji su majalisar ɗinkin duniya abinda suke zancen soji dubu biyar. amma mu shugabannin namu na waɗannan ƙasashe wanda ta'addanci ya makatutu suna zancen soji dubu goma to abinda muke fata hwaɗin da an yi a samu a cika shi da gaugawa sojojin na a aza su a ba su kayan aiki su tunkari wannan mutane waɗanda suke kama waɗannan ƙasashe hari saboda in an ka tare wannan ta'addanci a ƙasashen sahel kariya ce ma ga ƙasashen turawa gaba ɗaya